rai na kan hawa yanzu hankali na kan a yi gaskiya to ka gana nan dole a dinga a aran gaba tsakani ya hmm. eh, kusa da inda za a tashi eh ishagala eh Mm. To yanzu dai mu yi matsala. To an jimla ce dole sai na danta. Wace? Kamar kace, ista galar bishe iminal mubahi ko? To, waya ta hassaru ala kuluwiha. Eh, waya luhu. kuma nalal qadiru ala rifil kathiri idza hamalahu hatta fatahu kada way eh, wayanaluhu ma nalal qadiru ala rifhi bakin ciki zai same shi ko to da wai ta fara ala kulubi haba yayi bakin ciki kan gashi akwatin da babu komai a ciki kaga waya na ma na lalƙadiru kaga abin da yake samu mai iko kan riba ya zama bai samu ba ta zai bakin ciki hmm? misalin wanda je yana da dama ya sako kaya da ya kai shuri kaza da an yi kaza da zai samu riba da yawa da shi ya zauna yana bacci ko in shekarar da abin da ya a kai a asara a ga zai yi bakin ciki to shi ma inda da hankali da imani ko kuma da ganewa da ya yi baki cikin asaran nan da yi lokaci ya yi kuma ta riga ta wuce shi ne waya na rufu ma na lalƙadira abun da ya samu mai iko alar rikil kasiri za a hamala ho in yi sakacin a tafata mu na kai ba zan kasuwa ne bai yi sabarar da ne ba da ce a ce maka kaje kaje kotuno ka zo da kaya kai sakaci kayan nan kayan miliyan biyar biyar ne ka zo karshen ta kasar da shi miliyan biyar ko kuma ma gashi ma amma da yana amfani da shi yanzu ko yaya ɗan kasuwa zai yi wanda da da zuwan fa ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan kayan nan da ya shiga da riba kaza da mene kaza amma yanzu ya tashi abu yanzu yana neman jarin da zai koma kusa ne Allah ya nalo hazanu hmm? shi nan ke zai yi magana ya fito saboda haka nan haka ce mutum shi dala ya zai iya kaza yanzu abu misalin ma wani ɗan ƙaramin misali ne zai iya haka zai ba za ce kai yau da da wasu ɗan matsaloli kafin in na je ma takwas da rabi bakwai da rabi da dabari in bari in zauna in yi kaza in ka saka kare da karatun rufe ko rubuta rufe ɗin ma bakwai ko guda ɗaya ba Da nan da na rubuta na manta ba kan kama abin ba su ba a ƙa'ida wannan na maimaita to ke kamata a yi wannan kamata a yi kana nan kana dibi dibi in ba sa ba sai ka ga wanda je makarantar ya ta kun iso ne. ka gana mutum ya tashi zero kai ba kai na duniyan ba ba shi ba kai na lahiran ba ya ka ba kai wanda za ka faru ba ko takawa ma da ka taka ka je kila za ka samu wani lada a kai kana da kyakkyawan niyya duka gaba ɗan mutum ya tashi zero wanda da tsaye waye da ya samu abu da zai samu ya fita Hmm? hmm? mai duhu eh. shi ke nan za su da sun da mene ne ai ya tsaya duk abin da ya kawo ana dakatar da shi ai kasan zai tsaya ana dakatar da shi kaga ana da abu ya tawo yana tawo ko ruwa yake zubo maka daga sama gashi a tare sai kaga kofar ka toshe ai ruwan can zai zauna kaga za ka iya gyara kasa. alaba shi daga nan sai ku yi hada da ruwan tattan ta ina sabon da shi in ma ka kofe wa in ma ka kwalfe wa in ma ka bubbuge ta wani rairan ya fita to kaga lokacin da mutum ya tuna ya yi kare ya tuna ya yi nadama kila har da ƙyar kwallakwalla yana kuka yana nadama Allah ya ya zai abun da ke ciki duk abun da ya sami shi a wannan lokacin ma bai ɗaukar shi da zafi zai kini na jawa ko kautsayi da zai samu da asara da zai a wannan lokacin da abin da ya sami shi sai wannan ni na cewa kai kakan yi abu wani lokacin da kanka za ka Allah ka tabo taibu mina zambi ka kamar da zamba lahu sai dai faka sani in aka da aka ji ciwo kafin a warke duk ka ga aka ji ciwo to shi kenan yanzu ka je ma'amar ba za a ƙara dukan ka ba amma zai ka jinyan dokan ka da kai tsara ka da aka yi da ne da kai sai ka jinyan shi amma yanzu ba za ka ƙara dokan ka kila ma mai dukan naka an kashe shi duk ko an kashe shi sai ka jinya to haka ba za a ce lokaci guda ba saboda mutum bai ganin su shi ke nan gaba da sun kaga sai sun sake dawowa sun suka sake dawowa kafin su dan ya tsallaka wasu wurare inda menene runduna ce ake wannan na hari wannan na hari wannan na son shigo yan kunan bakin na shigowa aka ga kun dafa ai sai sun dafa sun kawo inda suke koke ƙarin da sai sun kawo kan tuntunan ku to kaga ku ka jiyo kaga sai kun yi tunanin shi da su ko yi tunanin da su in suka gano ko Allah taimake ku da kwarjini da komawa ga Allah da karfin Allah ka ga kun tsoro su daga gare ku suna kan jinya suna kwace kayan su suna tunanin kila abin da kuka yi ajiye a wurin akwai hatsari ka koma kan wajen dadan su can inda za a zauna a fara ba ta kashi da juna don dai tafiya ce ɗan ba shi ba sai ka mutu in kana numfasa to bai tafi idan a dakatar da ke daga aiki an dakatar da shi daga yake amma fa yana tsaye Najeriya ta inda zai shigo kana shagala yana aurewa yau Kala a qala ba'dhum abd wato kaddara annal musi'a kada fiye an shi wannan mai sako amma afuwa kamar yadda zai cewa ya tuba an masa afuwa ya tuba an masa afuwa daga sakon nan alaisa ka fata ho sawabul muhsinin ai ya gama asarar ladan masu kyautatawa kun ji shi fasawa waye yanzu fatan da yake a yafe masa laifin da ya tukuna kuma shi lokaci ba zai jira ka ba na wannan lokacin ya riga ya wuce mutum akwatinsa ya wuce ba komai mana lokacinsa wannan lokacin ya wuce wannan awar ta wuce ya asara idan aka tashi in ana hisabin awa awa ake bisa akwai riba ma misalin masu koyarwa awa awa duk da ba za a yi ta da yara ba tunda yara ba su ɗaukan awa awa ba shar wannan kawai ka zo kai awa biyu ka wani kawai wannan ma ka zo kai abin na a'a dole sai an yi irin wani tsari kuma awa awa a gare mu bakaki akwai hadari bai tashin zuwa sai lokaci akwai kuma kuma ina cikin yi lokacin na yi zai tafa babba to amma zai taimaka duk awan da ta wuce idan ba ka yi ba gaba ka dalwa shi sai duk awa ɗaya na da ɗari biyar to awar ta wuce kasan ba za a baka ɗari biyar ɗin ba kuma babu wata a gaba ta gobe in ka dawo kudin su daban ta gobe ta kai ta jibi ma ta gobe ta kai idan ka dakata da aikin ka kai ne baka da ake da kana da ake wani aikin ka kashe ko ka dace dawo nan wurin tunda ka ashirin da hudu ya kamata kana tsare in ma za ka tsakura to ka tsakurar wa bacci na shi ina kuma da wuya ku in dai ka shigar wa bacci na shi sai kun yi rikici sai kun yi aran gaba da za ka samu kakun sunan maka in ba sa bai biyo ka sauta kana sai rama sai a kwashe ranki da gobin da jibi duk lokacin kare shi yasa ke cewa tun farko ita menene mutum da gaya wa rai al'umur menene ra'asu shi wannan rayuwa jarinsa ne Kin ka kuskure jari ka gama asarar da ba ka da masu makofa za a ce ko ba ta da makofa in yi asarar lokacin ka ba shi da makofi asara ce ta tabbata asara ba ta da makofi Isa ai daga cikin fahimtar mutum addini ya fara fahimtar addini ya fara sanin kimar lokaci duk wanda bai san kimar lokacin sai bai da hankali ba kai zaka fa ne ko koyaushe ko gaisa koyaushe a tsayin a yi abin da za a yi sai wannan nan bai fara ganewa ba tun bai san wannan lokaci jari ne ba misali kana tashi daga karatun nan ba lani lafiya ka tashi akwai abin da ta ka kana tashi ina za ka gaisa da wani ai da ka gaisa da wani karatun nan ya fi gaisa ba to amma kabar karatun kana san littafin da za a kana son shi kana fahimta ka kama hanya ka fi ka ga ba magana da sa sai da assalamu alaikum assalamu amma ba za a yi karatu a tashi ba koma a tsaya a daga cikin wasu sai an ce musu dan Allah ku kara gaba ina wannan ba su gane ba dan Allah ko kara gaba hayaniyan ku can ma ku tsallaka kan titi a gaisa a sake tattauna a shiga cikin wajen motoci a gaisa a sake tsayawa a yi karatu. ba son kiman lokaci ba ku fara gane ba ka tashi an yi littafi ba ka tashi ba inda za in ka je gidan ma ba wani aiki ta takabbai mai da kabari a gidan ko haka ba lokaci ainihin abu na yake ce jihar ka gaya wa ranka tun da wannan asara kai kule za ku yi asara da kai da ran ne abin bai shafe ku ba wanda zai shafa idan kai asara kai kanka kai wa in cuta kai kanka ko da lokacin wasu ka ɗauka kai amfani da shi wannan kanka kai wa ba wanda ka zalunta su kanka saboda ka hab an da musi'a da ufiya an alaisa kada fata ho sawabul muhsinin allahumma bala fa hadhihi wasiyatuhu wannan ita ce wasiyar da ta yi fi nafsihi fi auqati yanzu ina za a je a sallame dai haka ta fi aiki ina ta kuma thumma yasta'nifu laha wasiyatan ukhra daga nan ya ɗauko wata wasiyar shi a arba'in saba'a daga gaɓaɓuwan bakwai sai warai to ga amana وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل صبا عليك أمانة الله وأن الله يا وجب تامنا يا وجب تامك ترى وإنك أقوى abin da ka kalla me aka fara da shi eh ainu abin da duk ka gani sama kai sabi ne duk abin da ka kalla Allah da mu rubuce sai nan naka yayin duk abin da ka kalla ba a maka sabi ne shi wani zago a kawo ba a sai abun da za a sai wannan kallon da kai a sai amma kana kalla ka ka je ido amma kaga wanda da koya ya buɗa ya ga adireshi ya tambayi adireshi kaga wannan da sani ne wanda zai kallon take wanda babu iyaka ya san Allah zai tambaye shi ta ni'ima ce dole ka tafi da idon na inda Allah yake ya tsara wa idon iya inda halarta ya kalla ko fa um, na fara shiga ne ko ah, wa ha ila da miƙa su waɗannan ga kokuwa zuwa gawa rai Ya amana da kiyo aya. fa innaha ra'aya khadimatu wannan ainihin eh, ra'aya khadimatullah ani talakawa ne masu kiyo da ra'aya masu lahabi hidima ne ga wannan ran fi da tijara al-mukhlida ma'ana su wa'annan gababuwa bakwai suna kai mutum suna kai rai mai aiki yadda za a samar da wannan fatauci yadda za a ci riba idan aka samu kuskure daga za a faɗi suna cin jari suna cin jari kunne na cin jari harshe na cin jari ciki na cin jari wannan ba hissi manawi ne tunda an ka talar ba matsala biha ya timmu a amaluha da su ne kaɗai ayyukan rai za su cika wayo allimaha sai ya sanar da su wayo allimaha ya sanar da ita za ka ba mutum aiki sai ka ba shi ƙa'idojin aiki anna abuwa ba jahannama su ba saurai hanyar jahannama da dama bakwai ne kofar jahannama bakwai ne ko hawan jahannama bakwai ne da adadin hazihi la'aba bisa yawan wa'annan gafaƙo fata'ayinu tilkal awabbawabi nuna wa rai waɗannan hanyoyin ƙofofin liman asallaha ta'yinun tilkal abwabi liman asallaha ainihin bayyana waɗannan ƙofin da duk wanda ya saba wa Allah ta'ala shi hadhihi al'azam fa yusiha bi hifziha da haka nan sai ibata umarni wasiya wasiya ta fi umarni tunda wasiya sai zaka mutunta ka hanga ba za ka tashi ba sai ka kira yaya to yaya hau mata za ka ba za ka ba na da ka ba na ni sai abin da hali ya yi ina abokai kuro ina yara kuro ina wane ne kuro ni tawa ta zo ƙarshe ba haka zai ce wa kurai fa ko me fa na hanci ga wasiya fa yusiha bi hibziha ya yi mata wasiyan ta tsare su amma a fiha amma da ainu amma ido fa ya fi zuha anin nazari a tsare ta daga kallo ila la ya hillun nazaru ilaihi zuwa ga abin da kallonsa bai halatta yahudu sun yi aiki sun yi ta'adi kuma al'umman musulmai an gafala tun ana zuwa salima aka dawa kada da salima ɗai salima ce ta duniya wanda salima tun da salima ta duniya fim ce ne da yamma aka ga an zama ga waɗanda za su yi kokowa cikin cikin cikin cikin cikin cikin cikin cikin cikin ta ku cikin cikin cikin cikin yadda cikin cikin cikin ari in je wannan kokon kaɗai za ka gani da sauran abin da biyo baya cikin ta da sauran shirye-shiryen yadda aka shirya abin da amma yanzu za ka kokowa dubu kana kwance daga kan gadon ka za ka danna kuma da kuɗin ka ka sayo su nima ɗin ka kawo gidan ka. dan a anguwa mai zuwa su nima ba ɗaukan shi mutumin haka ke kallon sa magariba na an yi sallar isha ka ga yara ma suna kallon shi. Mwane ta kala. ha dan ta zuke yi ba za shi su kalla ba su har ya samu wanda zai ɗauke shi yin sai su kalla yau ga su kalla a gidan liman a gidan alaji da gudu yake sai su a fara gida kuma a sharru mai su kalla don da wanda za a fashi a bangon da ya yi kiliya kamar ake magana da mutum in rawa ne kama kana kallon har kiyashin da kiyashi za ka ganshi za ka ga a cikin wannan gilashin haƙƙo da za ka gani in ka kawo hoton guda in zina ne ake za ka ganta ta bakin nan a raye so ido wannan kan hanya an samu matsala rai akwai aiki wanda menene shi sa kaga irin wannan magana za ka ce jama'a kuma daina kaza jama'a ce a'a in kana da hankali ka ɗauka wa kanka aiki ba sai da ranka ba sai ni zan yi da raina kai ma ka je kai da ranka kai ma da ke da ranki sanarwa dai ma zauna mu karanta wa juna ya za a yi wannan aiki ya za a yi wannan aiki amma aiki kuwa shi zai wa kansa سبونها كان نعم، فيحفظها على النظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم بأين الانتقال هو كلم مسلمي بإدعيني تكلم مسلمي بإدعيني يسا أن بيها هنا ذما أخذ يا هنا ذما أباسين شاغونا شاغو أبر ومي شاغو كذي amma in ba mara rabo ba ba wanda zai je shago ne ke zauna da wanda asara ta kai masa asara ta wajen bangaren kallon sauran laifu kama da nasu ba ka faye ba ka ka je ka zauna ko sai za ka ya kamata ka fai kan wanda da nan ne za ka dinga an wani ya taho daga nesa suna magana suna kana zuwa kan ko kan ka musu ba kansa ba su ma ji ka ba kaga assalamu alaikum assalamu sun fara kansu kawai zai tabbata kono Allah zai saka maka saboda haka nan me muke ce sai kallon wancan ya tawa a dinga masa kallon laili kallon wulatanci shi ma nazara ta ta'obe shi in za ka fai abu su zo suna zaune a wurin ne za ka fara nama za ka fara ka kai nama yagwar za ka sha ka sayar burodi za ka faya ka sai burodi me za ka faya ka sai kaza suna zaune a nan nazara ta ta'obe shi har ka ake fassara mai ya ciki malam haɗo min shi wannan rai muguwa ce eh. ba a ka gane kai dai akwai aiki to ba haka ba ga tsammoyin da ka jero karatu na ka gane dukkan koyi illa matsala ba wanda to ai shi ne gwagwarmaya ka yi jika ba ka jarabawa ka ce wanda ya fita daga wannan sharrin ba ka ga mala'iku suna farawa waɗanda suka zo aljanna ana cewa salamun alaikum dito yan aljanna ana kai su aljanna rundunonin aljanna na mala'iku sun zo bakin gida yau yan aljanna za su zo ana masu farisi ana mun kira shi da farisi ana girmama mafu, ana ce su gaba ɗaya da gaishe gaishe salamun alaikum iftu da wani hanya kuka yaƙi rai sun sake kai ne maka gane karatu asalin ba ana magana da an ce jihadi mutum yana tsallo lokwa ana wuta haka ba karfi ido ku shiga cikin inda ke wuta ana mamaya harbi a duhu kana harbi a duhu a haka zaka je kila Allah ya yi ka ta wancan din to sai aka ce wannan jihadin karami ne babban jihadi rakamul awwal jihadu nafsi wa malam ka gano karatun kai ka gano karatun tun da babu ita ce kaɗai wanda Allah tsorawa za ta yi wannan kiwon haka za ka bata kiwon kuma sannan kuma ka tsaya ka ga ka na fara a kai ainihin isa ake kira musulmi ba yi sa a duniya ba yadda za a yi ka cutar da musulmi ka kaga ka cutar da musulmi ba musulmi ne ba wani tafsi ne can wanda wanda iya faɗa da rai da ba zai faɗa ba kana gane tambaya ne wanda ya iya faɗa da wanda rai ya ce nasara a ina ne ba zai rayuwa eh? da me wancan duk masifarsa akwai iyaka tsakanin ku. za a iya dakatar da faɗan a ce to je ka koma gida ya koma gida yana shiri kana shiri kaga za ka ɗan shan ƙasa ita ko wannan ya dai kai bacci da ita kana baccin a baccin ma ya ce ta ita faɗanta ba su da wanda ya iya yaƙi da ransa har ya ce nasara a ransa ba inda bai zama kuma zai iya buga da shi na kuwa ce kamar ƙalala a hmm. ina zuciya ba ta kai zuciya ai ta sarki ne yanzu misali ba hakuna cewa ba hausawa ba a mugun sarki sai dai mugun bukada kuma yi ne hausan ba eh? yanzu ba ka gani ba sai a ba ka kafa ka rike ka ba da umarni a yi titi a yi kaza in ka zo a nuna maka daji ga nan titi kai wani ina titi ina zaton dubu da aka yi ne ta wuce da shi kaga mutane suna dariya kaga kaga shugaban kasa na kokara wai saboda ya duba ya duba ya dubararsa ya share ya tsakaɗe ya ɗauko wancan ya zo ya ɗora shi kuma yi kyawa na shi sai ne ya kuka hindi da zuciyar sai kuka in ko dama san ɓarawon kansa ne zai shagar ya kasa ta kamar yadda na sa da matsarayi ne aka tara amma in dai na Allah ne malam dole kuka dole kawai fashe da ku yanzu abin da ne kenan abin da za a min kenan za ka daura wannan ga wancan ma yayi ga wancan ma yayi ga wancan ma yayi ga wancan wanda za ka daura din nan ne ne ɗinsa na rike da kafa ka an kace za ka ɗaure shi kuma ya ƙalla ma dole ka dauke kai a yi faɗa da rai haka take ko duniyar kanta haka take tafiya da za ka lura da haka take tafiya ko da mun yi magana mun yi azarbabi mun yi yawo da nisa kana zaune a makaranta ba da irin wannan na gudanawa kai gidanka ma tafiya da gidanka ka samu irin wannan tukula da ke maganan ku ta zo iri ɗaya gaskiya ne wannan ya nuna ku gane karatun irin wannan muguwa kuma ba yadda ba a an haɗa ka da ita idan ka ci nasara a kanta za ka ci idan ba ka ci nasara a kanta ba kuma ba inda za ka ci shi zuciya shi sarki ne in ya samu matsala dole za ka matsala a nan ita wannan rai kusan ita ce take aiki da talakawan ita ce kusa da so ita ɓata ma talakawa shi kenan za ka samu matsala ba a shigo har ciki a samu ka ciwo kuna ina talaka su kafa su kafa zanta gaba Allah ta kwana a gaba na yi mimire ya dawo shi da yanzu haka haka to haka yake da haka nan nan yanzu wannan ai hankali dole ya su ba ku tun daga hankali yana nan yake a ga shari'a tana taimakon hankali da shari'a hankali lafiyayye ga shari'a tana saita hankali a iya taruwa a yi wa rai lugude mun samu lokacin mun yi bayanin wannan mai mai kan tsawon ke tsakanin magariba da isa kun isa kun sun mun fi lokaci akan matsala da zai mu ɗauke da mu kwashe lokaci a kanta da yake mun fi lokaci a wurin wannan shi ne haka nan faɗan yake haka ba ka yi faɗa da ran nan kuma ga halinta ta tare ta totale ta kamo ta nan ta totale ina jin ɗan uwa ya yi tunanin cewa to gidan tukuna kafin a zo ga kunne idon kafin a zo kan harke. to don haka na shi zuciya sarki ne an san inda ke amma ita kai gata inda take ita tamkar a ce maka prime minister ce ta sun mafi yawancin prime shi ne da aka kai aka ce ta shi sarki na ce yana kallon ya ra'ayi yana iya tsawatar masa yana da amma bai da iko ce shi bai da iko ce shi duk kawo akai magana ta gano ku yawwa aiki ne dai kai dai gashi nan a mu kai ka kalli na ne aiki gashi nan a ja ja tun kuma da za ka tsaya ɗan ka kalli rayuwar sabu za ka ga irin rayuwar da suka ba irin abin da muke kai ka san yau mu abin da muka ɗauka za mu ɗauka za mu iya samun duniya mu samu aljanna in an ce ma ba ka haɗuwa za ka yi daga kallon na in mm, gaskiya bayyuwa ka samu duniya mai daɗi ka samu aljanna ba zai ka samu duniya ko shugaban kasa ka samu ba abin daɗi musibar da take kankan ta nunka masifar da take kankan sai ka ga kana kuma ga yadda yadda za ka yi za ka yi kaza a samu za ka yi kaza a samu za ka yi sawa a kaza za ka yi sawa a kaza to sai ka ga je ta ai da kafa din ba ba da ka bullo tana din ba ba da ka hango ta din ba ba ba ka da kwanciyar hankali ba ka da lokacin da za ka ci abinci ya tsaya da in gaskiya za ka yi ba ka da lokacin ba ka da lokacin da za ka yi kaza ba ka da lokaci lokacin ka duk da za ka zama sai an jammara lokacin mutane a cikin lokacin mutane za ka je kai ka kama hanya ka tafi yawo kwanuka kuma a kan wannan kasa na hannunka kai ma kasan za ku faru da Allah dubu na so ba a basu ba kai kuma an ba ka ka tafi yawon banza la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to ko da misalin ka ɗauka makarantar ka ce rike da ita yau ba ka gidan suna jibi ba ka janaza za ka ba ka dangi an yi aihuwa a can za ka je ɗaurin aure eh, kanan ne ko zariya za ka je mai da ne biyu mai abin da zai karanta makarantar za ta kirki ai za ka ga mu mu hausawa lamarin mu ko da alaji alaji eh, alaji ya ya karɓe mala yahuda ba ka fara faɗin hausawa makarantun mu ba sa kirki ba wai magana ta sa hatta boko in ka bibiya mutum ya makaranta ta boko sai dai ya auro wata to dai ka auro wata baturiya baturiya ko ka auro mai shi kenan to duk ita ce take controller ɗinsu kai kuma kai ta zuwa ɗaurin aurenka Allah zai sauke gaskiya ba da ni. in ba ga ba ka tsaya tsayin daka kana zaune kana kallo amma mu mun yadda mu mulki ne irin wani mulki na rashin nasara nan wani mun na tsaye don yawan mukami na ne ina da mukami a wuri kaba, ina da mukami a wuri kaba, ina da mukami duk na banza ba tsaye na kirki wanda kake da kyau in dai za ka me yake da suna tun da kun gane na ran nan in dai za ka shirya abun na ya shiga tafiya da kansa sau ka za ka shirya a ranka ta ci gaba da tafiya yadda take to ana son ka koya daga training ka fi ƙarfin idon ka fi ƙarfin jin ka fi ƙarfin ganin ka fi ƙarfin cikin, ka fi ƙarfin hannun ka fi ƙarfin kafa ka fi ƙarfin farjinka. Dole bakwai ne. kuma nan nan ita ce za ta iya yin aiki a wurin duk sauran dafawa ta ce ni ba ma taɓa jin daɗin karatun ba irin yau da Allah ya sa a da nage wannan abin ake son mu yi da baki wani ne ke ce wannan shi ne da'awa ke wannan shi ne da'awa ke haka za a yi da ake kabarar jiya ni na haƙura ni kan na ce ce ba ya za ka yi sai ka je ka jungula kanka inda kake cika wurin da ka ke. ni yanzu taimakon da za ku yi min a ina nake eh mala la'ayi ku yaya mun fita ko mun shiga a tsayi da eh, kai da shi wancan bawa Allah mun shiga mun gane kuma mun sake shiga mun fashe shiga sai dai kawai Allah ya kan su kana na abu guda ɗaya wannan shi ne jihadun nafsi wa shaitan ko da za mu yi jihadin kafa musulunci ba mu kafa wannan ba zai ke cewa duk mai ake kallo haya haya haya ina makin Allah ku kashe ina mai son Allah mu ga yin wa'in can ɗin da za su dace mu ne masu son Allah ka rukuta da Allah a cutar da Allah a taron ga kuna Allah amma ba abin da kuka bari na Allah sai dai suna hasali ma ya zai wai ku ne musulmai ku ne musulmai amma ba an fata musulunci ya an fata musulunci mutum nawa daga cikin Allah mai cewa ya gode wa Allah da ya fara karatun musulunci kafin ga musulmai domin da musulmai ya fara hulɗa da su da bai musulunci amma shi sai da karanta addinin tukuna ya gane na gane san da shigo cikin musulunci cikin wannan kamar za a sai amma da Allah sa hulɗa da mu yi shi ka wannan da bai shiga musulunci ba hmm. yawa dole haka ne ta sura guda kada aflaha man zakka wa kada khafa man dassa duk wanda ya samu sai taransa ayyukan sa zai nasara ya mara bauta a daga fatiha har zuwa nafi ba matsala a cikin addini da ya ya rantse sau goma sha sannan ya faɗi wanda ya aiki shirin. ki washamsi wa duhaha ya dinga rantsuwa ne ya rantse da kaza ya rantse da kaza ya rantse da kaza ya rantse da kaza ya rantse wanda gina kaza da kaza ya rantse da kaza kai afla man basa ka kara da wannan aiki ne tukuru don da dama wannan ba wai tarin littattafai ne ba ka karanta gaba ka yi ka kaza ka hakan kaza za ga ba motsin wanda suka yi wani haddace haddace ba wani a tare da su Allah mun goge ma amma al'ainu ko fa ya yahfizuha anil jadari ila ma la yahillu an-nazaru ilayhi aw aw ila al-muslimi bi ayn al-intiqari na wannan ne muka fara ɗauko kame kame a wa an kulle fotolin shi ne daɗin nan daga ta fudulu mustagaman anhu fudulu daga kamar misalin fudulu a ce maka lani ya yi ruwa ya ɗauke ba zan da rafi a janye haza fudulu Ta dai ai ba saƙo a ciki ba lada a ciki idan ka je ka ga rafin nan ya janye mai amfanin ka da shi inda za ka je ka ga rafi ya janye za ka shiga rafi ka kafa dutse kana iya zuwa a'a rafi ya janye za ka je ka fara yashi daga cikin rafin nan wannan kana iya ka je amma haka ba aiki ba ko ba CEE e, ba fafata a kan zuwa za ka kalli ruwa ya janye wannan kayan fadolo ran ta cuce ka duk wannan wanda yake fadolo ne wannan shine fadolo ruwa ya janya ko baka je gani wannan shi ne wa ha? ran nan dole ya bata aiki bima fihi tijaratuha da abun da ike fataucin tawarihuha za ta ci riba hankali dole ya tsaya tafa ayoyi dokoki shari'a su sake karfafa mata da abin da za ki je ki sayar kuma ki zo ki riba za ki riba dole in kin sayar ma ina riba tana iya ta sayar mata wai gare ta ɓata kuɗi wa huwa nazaru ila ma khuliqat lahu shine kallon abin da aka halitta saboda shi bina ajaibi sun illahi ta'ala wanda zai ƙara wa mutum tauhidin rububiyya ƙara wa mutum imani da Allah da ainihin ne kaga wannan da idon Wannan wan nazaru a a'malil khairi da kallo zuwa ga ayyukan alkhairi bil ibtida'i don koyi in ka ga wani kana kallon ya aka yi kulla ka ba ya aka yi kulla ba to so ka za ka kulla irin sa saboda kai ihtiyatatu hatsarori da za su biyo kada ka samu hatsari da yawa ka gana wannan ka gana wannan ka gana wannan ka kuma kai shahada ka kullo ka gani to wannan kana iya kaje ka kallo ya suka yi masallaci kaza ya suka yi hanya su sauri kaza ya suka kulla kaza duk yadda ake dai da yake yi wannan zaro fi kitabillah da kallon kuma littafin Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mutala'atu kutubil hikami sannan mutum ya karanto littattafan hikima da bayan su an duniya dinnan wa dina akwai hikimomi yanzu irin su ulul himman na akwai hikimomi akwai bayani lin rijali da lin isa idan wanda aka sake shi ulul himma kaga wannan kallo ne irin na wa'azi hatta akwai ulul himma fi salahil umma ana wajen jutsu bakwai wannan pamphlet ne wanda muke yi ina wannan kusan a cikin wancan sabai ba pamphlet ne wancan jutsu bakwai ne manya manya na ulul himma ba a da kudin sayan sama balle a ce a ina za a sake a kansa a kai kudin sayan niyya ne babu karantawa ne ba a ba gaskiya ba kudin sayan shi bai kuma mu sanna maganin ba a yi dai a ga fa'idan sayan a ga ne din to za a saya mu a ومطالعه كتب الحكم للاكتئاب da دون عيك aikin لا يساقا